يقول الحق سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم gamare mansa tala tentu mansa kalanke ka kiso ni nemo jidi na kunti baye muhammad sallallahu wala da e kontine wala da ɗum biyin ka kumasa damin wolom suratul arab ala aya tan woro ani luulun jango dame ye lon ko mariyama satalla dalita kila salallahu alaihi wasallam la mantoli ye la ko mo inila e mantolo tambita ñoye walla ko ɗum annabiyenmole minnu tambita allahu subahanahu wa taala e kibaro dinna e la kuwo to ku dantan kamma woli kono kira salallah alih wa sallam pour ka hakkilo sabatindi ka tengol ɗin kammala ko adamadiŋolom ala kato daŋol allah subhanahu wa taala ya hula do ko min na be wo le ke kanje bari hani wo ñawo ña adamadiŋolu kaŋo be jariŋa bulu i be balandiŋa bulu i maŋ soŋ ka lamoyi i maŋ soŋ ka bula la yamaro noo kaŋ labaŋo la se a faŋo dumoŋ fo duŋ nte le be ka a keekuu baŋ wala nte maŋ na dookoo n'o baŋ fo duŋ minu ma allahu subhanahu wa taala se alkurana ayo jindi ka hakkiloo sabatindi pour ka tandi ala ko naasi taate bala ate baala katole kaŋ e daala kato daŋole ke bari ñiŋ moolu minnu be balandiŋa bulu e mang ila i e moo siifalu maŋ polo ite la moolu la i e maŋ polo bii la kabiriŋ kunu ka aadu dunkeelu kabiriŋ firawuna dunkeelu kabiriŋ salihila moolu kabiriŋ ñiŋ balannaalu be teŋ drong doroŋ fulanjaŋo wo balannaalu jamaa baa labaŋo kete ñameŋ allahu subahanahu wa taala ye wo fanaa bee tandin alqur'ano kono le pour ñiŋ kamma la moolu minnu ye a loŋ ko ye keta balannaalu ti i se masilaŋo niŋ kamma la koleya niŋ jaraboo niŋ bata niŋ yankankato miŋ ye a loŋ ka a jiita balannaa doolu kaŋ kunu allahu subahanahu wa taala ka naa wolo jindi itul fana kan bi ñun ni nga ñon dolu wolu mu dalil ti te min ya lon ko allahu subhanahu wa taala ka annabiyo moo tambila la tarikho saatañ alqur'ano kono anim fanaŋ ka ka adamadiŋolu lande ko muhammad alayhi salatu wassalamu ala la kiila lo minnu katun ko mbe ŋaron janni aman mo soto mo be ka karandi a ka fen safe nabiyun ummij bari han wo ñawo nya aka lu dinna ka bo mo polo la kuoto min ni ye lon ko na manke jamano lon na de kitabu dunkelo mo maŋol wollo maka be mushrikino lu mot kono min kono wol wollo nuhu la mulu tambita ñoye ñaade ibrahima la mulu tambita ñoye ñaade na la mulu tambita Yunus ñaade yunusuolu yusufoolu kila sallallahu alaihi wasallam kibaro di alquran o kono wola hale miski ala jarrate pato ta nin lu tema minu be kitabu fololu kono lonnale men ni e o kitabu fololu karan nin kila sallallahu salama ye feŋ wo feŋ fo annabula ibrahima la kuwo to niŋ i la kitabul kono ba baatara la naare wolu ñaama a ye miŋ fo la kuwo e ba ye la wo le ñaama aduŋ man maŋ woliloo n'a man ke tolu ti e i tolu nene man kila karandi a karam mo fanaa soto bari aniŋ kada min ya ye tolu ko man wallo wom dalila koyi koyi koy wala te ko woto ñiŋ moñiŋ ani min ka ñoo moyi aniŋ min be communicating a bɛ min ye wala. kuwo la wo maario maŋ ke adamadiŋ ti a maŋ ke moo ta ka itandi adamadiŋolu la kiila salala salama ala kirala la tooñaya a be ko kisa tolo i e ka wo le tandi wala ka molu dandala ka kila hakilo tenkundi anin ka dalila koyo tan ɗi molla ka bo kiilala kiilari ala to ñaata wo kibarolu kono e eh, na wala datan bilaɓe sujurin ahdi dunkelle la ku yahudu ke minnu ka ala ko wa ila adin akhahu nga ade dunkelo kalan ŋee baadi mo kihi kaŋ miŋ mo hunti aka puru ka na jaakale moo la koo la ŋa meŋ kee ka kee baŋo baadi mo a loŋ i niŋ a de a maŋ kono قال كويكو يا قوم اعتلوا النمول اعبدوا الله لألبر ما لكم من إله غيره ala kotente fee min jarata kabbatu na manke wo abe adila kibaro dila na ɓen ntoro fana karande alu toru kariwol ko jannin duniya ba kiri ali ala ba ali ko ali fe na manke ala ka ko ala ta fola adula mole kwala ko den tale fe na man kala de aya ko sambala mole sa ma ko al to le ala do so ani duniya jama'an wo jama mo be ñanta ala doron na bato ba diŋolu ala a damma niŋ te kuu soone arante kuu kole mu ñinta ñiŋ ne maŋ fahamu duniya wala na mbe bataala maa le min ila a kiliŋ a tele ka faaro tele ka balundiro tele ka kurandiro atele ka di atele ka bali atele ka kuwo bee be maraliŋa tele ko ma lakum min ilahin gayru moo kote maŋ wo noo naa k'a ta dama e fela ta faali te kuu kela baŋ miŋ se a tinna ali se tanka wo alla la maasiiboo le faali te kuu kela baŋ miŋ ala se tanka wo alla la jaraboo le fo a tanka alla la yaŋ kankatoo le wo loŋ muŋ kuuti wo lomu ka a bula la yaamaro noo kanka fata la kalal tariya ta duron kandar min dole ka ha ka tun ko nin son ta na na mararon na kan mi yaron ka ba yin bolo kan molan kurmo wo kan wala kalal furu adama din wala ko problem mu min bebe duniya kono kandaru aniŋ moo laŋo moolu minnu ye a loŋ ko adamadiŋolu be tuluŋ kaŋ i la hakkilo ali hee ka to kabiriŋ ba tan na ziyaara ye baa taŋ aniŋ kola a be talaa kaŋ domandi niŋ bota ziyaara la ñanaŋ niŋ naata nka kari kiliŋ ne bula kari fula ñaŋo nŋa kafuŋ kafuŋo fo maasa mo moo kele misali misalin fe karwo kan ne mo ta ye keme jo mu mujallada wuli kili ne mo mo ye keme jo wuli fula ne mo tan saba ye keme jo wo mu wuli saba le wuli saba wo wuli saba o banki te kere i ka di imam tural ndala ka ma kari tan anin kilin walla kari kononto wo kodoo ben bulu miŋ kunmayaata wo lomu niŋ luwoluŋ n na kafoo moolu suulata la ye a tara je wo doroŋ domo suuloo ti bari a ye jel le wolu karansu le wolu ñataa le wolu jene le wolu wo maŋ ke haajoo do wo maŋ ke suuloo de i maŋ denda wo kaŋ wo kamma la nte la sinkiroo bee be sujuriŋ wo wuli saboo le bala luŋo miŋ na wo kafoŋ kafunta ta waalu nte na jula ye a nka profito min sato jembe ta wala kari kononto janniŋ ali tolu be sulala la kabirin saba ye wulu nata ye wodula dula ma. ñiŋ min ka je wuli wulitaŋo ñunu kanaŋ fondi walla wala. le ye tee siti bambanta kur pour ka system o kele ko maasibo nyin kamba la diye se du baluwo siri fo ali se du siiri adamadiŋolu kunka ñiŋ fa songolo ñiŋ ne be faariŋ duniyaa ko ka de adamadiŋolu hakilo allah nga ñinkin allah nga ñinkin allah nga ñinkin end of the day doro modern danta wala ka wala ke bula ba yalo nin kon fara faraban sanda nin be nyo so ko e do ngada no bari qala al mala'u alladhina kafaru molim kandalu min be balurin ila kabiro kono ala ko alladina kafaru min qawmihi nko kabirin ala ɓe diyamula nohula ma ko kafaru min because wolu beele balanda walla na ko kaalel mele ko min kawmi wolu momman wol gono kanda beele kafuta yoona bari kabire nohu bota jee doolu sonta wolu minnu sonda balannaalu minnu bolo kono sila ala ka wolu le taa wala ñe wo le la naa ko ladina kefaru min manahu doolu be bi wolu maŋ ke kafiro le inna la naraka fi safahati tariya ke doro janniŋ moo be kuma jaabi la miŋ a ko a be taa kari la ñaato a bɛ kendeyaar a bɛ ɲin moo tentu la a ba jayi la a be a la koo ñiñandi la kanda a ye banbaŋ doroŋ a ka ye ko ite maalo ye kameŋ qala le melol ladina kafaru min qawmi inna la naraka fi safa. ite mala ye kameŋ ho ite ka kuma te ite bulu ite faŋ ka mala ko mo mi ye ka ban ko a maŋ i ka mala ko kawuya i ka mala ko tole i ka mala ko ñamato inna la naraka fi safa wa inna la nadunnuka min alkadibin bari ite fa mu fanoo le te saani i falinta moolu bulu ya ke doro ye moolu da to ya la ko ba na misalo boya de abu lahabi naani muhammad alayhi salatu wasalam kamera ya makka bendi ina da akwai kon mu kila la te doro aka taballa kale akhir hada yau ala mai halakka la janna yin tilin din ka boy akhir hada yau ntol ke ba ba re man kele fenna ja ko yin ko ko al talla hajor mo ma ja be ko tay ala kam fata ko tabbati yada abi lahabin wa tab khalas abula bata ala na kuluta na fara din fara ta na ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wom duniya dame joleta ya tiña duniya fona lakureta alkiyama ko fo ŋa jani dimba se yasla naran datala billahi alladi la ilaha gayruhu alquran o be mu karandiro leta abulahabi nin tambita dulalla la ay ala dimi ala ya watajo ba yaye masibo la loto jannin duniya be kirla ñoŋmoolu be tula balurin moo le jiina niŋ tooña niŋ kendeya niŋ dookuwo niŋ dadaaro a ye a dahele doroŋ kanda ye wuli a damage a dameji pour ko ala koo tija ala kanfata a buu la habe kamma ñameŋ a be kanfale defanaa kamma bii wala ñaama bari ite be deetaa sorola alkiyama alkuranoo bee mu moo moo niŋ abu lahabi wo na la mulunta kiilaa dendeŋo a ñoŋoo mulunta duniya waati woo waati isa se a se pare wo ñoŋo wa inna la duluka min alkadibin qala ya ko hudu kala moolu ko a tolu laysa bi safa manke manke kawuya de fanaŋ manke walakinni rasul nkanni kiilaale min rabbil alamin ka bo ala ya mi ye ala tele ko daa feŋolu bee baatale ti maŋ naa pour ka ali forse maŋ naa pour ka ali fitina maŋ naa pour ka ali kelendi maŋ naa problème la maŋ naa ka a aɗum almallon mbiɗe ala naalagal ñoolole ka ɓoyen ko ala yellonde ngaalalo ala yen mankutolo ngaal mankutolo ala yellon minna kendeya minna anin konotoɗeya anin lanno nin tiliŋo hanin mbimboole ka ɗum ka ñe min faale ate o ko kiliŋole wa ena le kum nasihu ntemaali ye konotoɗeya laalete don kaali yello ñamin kunu emin aɗum mate o lanna mo kilimolati kaali yellon ñamin kuma bari fase kaani e kawa kudi fana ɓaw alatolu gunjurunkolu moye bo ala ye moo ki ala kan ka bo gunjuru kawta alatolu gambiyankolu ala ye moo ki ala kan ka bo gambiya ya wo mu gaa foole ewa ajibtum an jaakum dicrun min rabbikum ko wa kuulo mu ban ka wando ye naali kan wa hanolu le naali kan ka bari mariyo ya amma bondi mo kono ali maŋ meŋ walakin ala rajul minkum mo kan a kii a bondi ay wo kila bondi mo lo kono ka baari dolu kaŋ kono liyundirakum pour ka ali masilanda ali yalo ni lu ade da la mo hudu da la mo le dia mo la kono al qur'an wa ka dol le fasin wa dia be dia mo kan wa da kuro ala ala muru ngali ana akilo kiti al tolu al bunke al muru ali ana akilo kiti ali ali ba to jibe ali ke ja jibe to mo ja'alakum khulafa ala ye ala seyindi doolu le looto wolu lemu jamalti min baadi qawmin ala ye ala ke to ko no saatalaale ti seyin kannaale ti nuuhu la moolu kooma ila nuuhu la moolu koola kola paa ay tumoo min na ye ala seyindi nuuhu la moolu nooto min baadihim wolu taariŋo koola خلفاء من بعد قوم نوح أي سيندي نوح نادي لنا لكو إيدا wolle be sabatiren nu ñin saate to aye be bondi ja tolu al seete nooto saate ñin to la buŋolu kono la kordal kono walla ali seyta e noto banko ka e tolle be barorin duniya kono nun a ye tolu bee a naata al seyndi kulapa al khalifa a ye eh, seyndi nooto wo oh, seyndi nooto wahidi men itnain imma ila kordal kono walla ila ban walla banko kan ah, komanɗo ala ko inni jailun fil ardi kole fa min mbaade komena woto kola naata nema polo polo a nemata alema a ye ala sendi nuhula bolu no to hala halako kola a talima ko koten ke wa zadakum fi lhalqi bastatan a naata ali kapu sembola a naata ali kafunde sembola basta e ko e keke mojaŋolu ti aye lafa jamkeja yala aye lafa waro fanala basta إن الله قد جعل لكم تالوت ملكا ان يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وعلمه مما شاء البسط jampoto waroto janga ma siti janga ko bastatan fil ilmi wal wa bari janga ko basta ya dawola wala mo silaus kafwa mo mebel wa zadahu basta ay kabu sembo fadkuru ala allah ali ala la nemo jai. ali ala la nemo jayi la'allakum tuflihun fala sa gagne ni man ala la nemo jai ta gagne billahi alladhi la ilaha ghayruhu abem bellantul inya be molla ibe lari inya be molla i be ŋunu mara wolu ka taama wo le ñaama i ñaa be moolu la i be siiriŋ puusipuusoo kono i ke ñori i ñaa be moolu la i ka taama niŋ jokoo la ite ka taama i siŋo i ñaa be i faŋo i semboo bee la i ñaa be moolu la minnu ye a loŋ ko niŋ niŋ kontonta be i saama ite kontonta niŋ i kontonta ite siimanta niŋ ye siima daasaama wo la baluwo kono a be faari ite bulu fo i ka boŋ billahi alladhi la ilaha ghayruhu insha Allah lan ne mo mo nin ala nema tema ise ala la nemo isa jayi ala la nemo jayo mu ano mo lati ayi amar minnula alin ka fata kuwalla ya fata fadhkuru ala Allah ala Allah bimana ala la nemo imuronda suratu arrahman nin ala biya biyamuta ko walahul jawari almunshaati fi lbahri kalalamin fa bi ayyi ayi alai rabbikuma muduhammatani o janal de dan fa bi ayyi ayi alai rabbikuma tukadiban suratu rahman aka fulala fo naye wala fo dora ko ñing nema fulo altolu ɓe jamalu sosoje na ye fula kokkoten ka ko ne ma kulo ali ye ali ye jamaa so soosoo ñunu ko ne ma kulo ali ye jamaa so soosoo je fe bi ayi alai rabbikuma tukadiba wa rabbikuma men lo ni adama niŋ adamadiŋolu ala ka diyaamu wolu le kila ma be ni kila la beŋo te alkuraanoo be jila la be diyaamu la kila ko fa bi ayyi ala'i rabbikuma ala tol jeelolde adamadiŋol ala ye ñinneemol minnu konti ala tol balanta ala ye jamala soosowol kono jiinolu e sa faye ko e ala man feŋ sooso ila e neemolu kono na ye a foyi ko man feŋ sooso na a foyi ko man feŋ sooso ila konko ala tol e adamadiŋol jiinolu be ala danna jiinolu be fese ala ala te niŋ ko ala ye ñininkaaroo ke ala ye mine soosoo ñunu kono dinol ko man fɛn soso altol bɛ di ko sa te ka wala ko mo moy bari minnu ba den de wala ka bɔ adama de ngol ko no wala be ka moy subahana subhanahu wa ta'ala ko kuru ala allah ala ala la nemo ala pin ko ah, ala la nemo ala pin ko aliya ah, y'a tandi ah, ya ji ba la ala domo aliya kontane ala dum fana ale aliya ale bara ali miskinol ba fɔ ko je ali fuwarolu maa koye je ali baadiŋolu maa koye je i se a loŋ ka a bee bulu le ka a naa ke faŋ kama mumunee te niŋ faata ye a bee du moolu ye je wolu wolu maŋ alla la neemoo jayi alla la neemoo jayi fadkuru allah allah a tandi ala kene ye a duŋ ye a domo ye ŋa ñaa la i ka a naa daŋ na tambi من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نعم فهو فلين دنا تنبو تجدرون أبي من كتلا ولا يأتينا كلا صلى الله عليه وسلم نانيا لابا أجان كتا أسنة يا كفاك على دوم كمرو أنا بلجار على كربان زيو على تسون كلو على كلا كي أكي أكي أكي مولا أي ملا ملا ay tusun kallo ma ay ñiña ay karabanjiyo ma ay sara hani fa ka fo hubbiba ah. ilayya min duniyakum salas allah yin duniya ala yen ndi je fen sabala muso anin karbanjiyo anin hakilo ko hubbi ba ilayya min duniyakum salas ala yente kiila ndi fen sabala. allah yentini akono nga wolu kanu jiyo ke la ya kanu alayhi salatu wasalam amman lafi sera ku wala tinna ko dukare ŋaali nin niŋ mo moo jabero do mal kono a ye janfanna wala la dum pewo ben na sero ku ya ta adama a ka malaiko fanaŋ bayi le kata ate malaiko le be nyoka kaŋa wolle kabbalu wala ka balu ko le kuolu minnu diyaata wolu atira baluwo wala malaikolu lafita seera feŋ diimaa la kila ko niŋ miŋ sunkanta i janfaŋ na malaikolu maŋ lafi seera kuumaa la duŋ maŋ lafi ali ye bayin bala wala ye a tinna abubakar jaabir jazairi a ko niŋ jaabeero ye a tinna moo da ñanda dunna jaabeŋ kono a ko sika a ko ka to wala sun kan le jabiro na nene ŋa fo jande ko dole ka a fo a kurujuo to jana duŋ ye taa kujukurutee duŋ jaabeŋ kono bi ko <laughs> na واذكروا الله الله لعلكم تفلحون قالوا صالح لمولو كايكو يعني هود لمولو إكايكو عاد دونكيلو إكو هود يكو أجيتنا لنعبد الله وحده koy labtale ka foñe ko ina tan kanne pour ka foñe ala damma batu ba kontolu faalu wol mala e ka men kontolu mamolu woluma loy ka min ke ɓa so i lafita ŋa walla silo bula ite ne ye miro min naade ko ŋa bula woloo kaŋ a ji na le nabuda allaha wahda i naatan kaŋ ne pour si alla ba bato wa nazara ma kana yabudu abauna ŋa min karaŋ faa folo la niŋ mamol la i lafita ma wo tuje ika niyan to ne ka tuna kono ka tuna kono ne ne be ro batandala mun ne da na kila na je ban fatina be ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin ika la hede kanta to me na na ban ngana je nin la ni ya tare be to nya anin maka kafiro la jahiliya mulunta in kana hadha huwa al-haqq min indik ha فامتر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بأداب أليم هذا والإجابة لدارك سأل سائل بأذاب واقع للكافرين أقوى بنا لا تبالغ ليس له دافع من الله أبنا لدم موت كرلا نار برا نار الولو ما تديالا إيكا نيلا هدو من فنية تسوال إتى إتى هود أي نابن جنيد مول بدل ديالا قال صالح هود كويكو قد وقع عليكم من ربكم رجسا asila wode jusbo min ñanta alatul halaka ala soso min ñanta ala tiñala ale fonduta walan sa butane fada atutala ɗiɗa yampade walla masiboyna bara al fontitala waka alaykum hudus mana wo koso aniŋ yankankato wo aniŋ dusuboo wo naata le fa pareeta kaatuŋ ka ali ye a sababoo ke a be ko kuwo miŋ ye a loŋ ka a la naata baa ye a be ko niŋ ye komo ye ko butuŋ sila wo ye la kotota saa ite a si ye pare kaatuŋ ko feŋ wo feŋ ñanta ate na maa sii boyi na ye wo bee ke alla kuwo kaawaa kuyaata altolu moo etujaadiluuna niŋ fi asma ali be ñoo saba nyo ñooyaa la feŋol le la kuwo la fo ali jante e batu la walla ali maŋ janna e batu la ali ka ñoo sabaya walla feŋolu to miŋ ye a loŋ ko ali faŋo le ye wolu too la kee ke aloo ti ali faŋo le ye wolu too la ali ye ke aloolu ti ali faŋo le ye wolu too la fii ke ke ti etujadilunani fi asma faali be ñoo saba ñooya la feŋol le to miŋ ni ye a loŋ ko ali ñante e batu la walla ali maŋ ñande e batu la ali faŋo ye minnu toola ke ke alolu ti fantadiro to ali batu de yankan katoo miŋ ye loŋ ko ali ye a ñininka a be siloo kaŋ ali ye yeeti mbee ŋaŋ batu i nii maa ko minal mun to a ko n fanaŋ ali mbee ŋa wo yankan katoo batu n fanaŋ baa feere n fanaŋ baa batu ba da wani amma ke ku da yaran da dai jam jam bete tare man bete mu duwa jabi dula lati man kati mu kar da ta jana man kati ma fa ko e man kati de bari dan danke ne dalilo se tare bu dalilo mi yate ne ko jammu nyinnate dalilo se tare min koyta ko se tollo mu min ya lon kon dol fangol le ngi rawo dula muntowana ŋalala sanji keme koma sanji keme pula koma sanji talulu koma bari ntol nga ŋa wolu toolu la wolla minu mu daliloo ti tan annabiyo mo manna na ya mo fana manna na wahayi fana manji ji mais bi sa fo ko kari batula balo mu eh, eh, eh, rayfaniyo naata kan walla sibota walla kudo bari dukare nga ŋe la handu kisikisi la ay koyna jannin bita anni misala alke min yatinna be ño saba ño yala dulali batola feŋol la kumma yala feŋolu kela alati minnu ya lon ko because ala la ka di atele ka jaabi atele ka ke fana so dawo da ni a mira ko je fana se keno sababu de o ñanda ko yala la de feŋolu minnu ya lon ko ali tolle wo tolul layla ali faŋoye sammaytumuha antum wa aba'ukum alnal mamolo anal fala al tolle wo dulal tola al tolle tola ke ke alol ma nazalallahu biha min sultan dalila koy man ji ka bo alaya min kay tande ko nyimmu nyinnete walla jammu nyinnete ala ko huudiyo ko ni iman soyla ikulije ita e- e- alabe yankan kado bate kame nyinin kabinala wala yatin na hudu ko ko fantadir yan kan kadu ma aliya nyinin ni si aliya bado inni ma'akum muntadiri mfanan be yan kan kado mfanan ba bado kan ala ko yan kan kado na amman bai kabir yan kan na ta kata fa in ja fa in jaynahu ala ko kabir yan kan na ta nga tanka والذين معه ani moolu minnu ye a loŋ ko i be a fee minnu sonta la ŋa hoodu tanka ani moolu minnu sonta la ka bo aadi dunkele kono loŋ naa le ko puru moo nene kaa naa miira ko kaari kanata kuu kaari le kam kaari kanata keeñaa kaari le kam kaari le kanata moo kaari le kamma pour adamaden kana wo mira duniya ko. ala ko fa en jeyna nga hudu tankala la molu bi rahmatin min ninti ala la neemoo la aniŋ na bala ba moo sembe soto dukare mo moo nene kaana peŋ sembendi karla la kulun karin boyta eh karin man karin ga mai ta kana tal karin ba ta kana daro katun ko o oh, tinya lokat katun ko ala doron e ko kabirin annabi ka nim mufassiro ni kabirin lonna ne be yin ayo fasara e ko annabi mo wollo mu category labawata adama dingol kono mo mal wolle la palaso kuma yata abe ala ko nge kanande nin tala la nemol doolu minnu b'a ye la ɓaye duumalaŋol fana kanandi a fe pour adamadiŋolu salon ko moo moo nene kanata koleya wo koleya la problème o problème la o kuu la i e salon alla la balafa a aniŋ la neemoo na la hino wo le laata ye kaŋ dukare ka na sembendi sababu kote na naa maŋ ka la na hu a ko ŋa hu ŋa ŋa hu ŋa ŋa ŋa hu